والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما waɗanda suke faɗa cikin addu'o'insu ga Ubangijinsu suna cewa, “Ya Ubangijinmu, ka ba mu daga cikin matanmu da ‘ya'yanmu waɗanda za su sanyaya mana idanuwanmu saboda taƙawarsu da daidaituwarsu akan gaskiya, kuma ka sanya mu mu zama jagorori ga masu taƙawa cikin gaskiya ta yadda za a yi koyi da mu.